azima ba Allah ba in ka bi su za ka zamo ne ba wai za ka san Allah ba za ka zamo Allah ne hadisi karara abu ya so hadisi karara yana cewa ko aka ce la yazalu al-abdu taqarrabu ilayhi bil wafi al-khairi hatta ahbabtuhu fa idza ahbabtuhu kuntuhu baya ba zai gushe yana neman kusanci da ni ba sai na na filfili na alkhairi sai na zamo shi idan sai na so shi in na so shi kuma to zan zamo shi wannan hadisin ƙarya ne manzo Allah ne ya sake cewa wa min nuri halakallahu kullu shay'in daga haske na ne aka halicci dukkan komai da komai sannan shi manzon Allah an halicce shi ne daga hasken Allah kuntu kan zama fi yadin lalam urab falamma abatu an urafa fala an halaktu halqan min nuri fa bi yarifuni din nan to haske ne hawa uku barzahun ne fi barzahin fi barzahin huwa muntaha zuwaqi shi duk wata ɗanɗana in ka zo in kana ka ji magana ta ta ka in baka ji na Allah ba baka ji ba to tuntuni ana yin magana ne akan darajojin sallah darajojin azumi darajoji da falala na zakka darajojin haji da sauransu ana fadin darajojin la ilaha illallah kuwa to ɗaya kawai zan faɗa kawai ya ce kuma da gaske yake faɗa ba wai da wasa ba to zai shiga aljanna ya shiga aljanna ah! sai wani ya ce ya lallai ma ya ga wannan mutane wannan magana ce bi wannan hanyar ka je ka gaya musu ya bi hanyar yana faɗi sai Umar ya sha shi a wuya sai na Umaru ya zo gaban manzo Allah sai ya tallace ya أنت قلت لأبا ذر الجباري من قال لا إله إلا الله بها دار الجنة قال بلى قال أفلا يتكئوا إن أتى أتى تعب في ثرى موتا با don ga ala la ilaha tunda ya sani cewa yawanci abuwa <laughs> ya sanar abuwa ya shi assalamu alaikum ah, assalamu alaikum ga shi shi ya faɗa yana nan don Allah don annabi kar ka ɓoye kai wani wuri ka tattashi ba ruwa na zan maimaita kwaya guri ba ga shi shi ya faɗa yana nan in kana da magana tadda shi ba ruwa na dan anti ko na gayyace ka ni ma gayyato ne aka wanda yake da magana ya dubi girman Allah gashi yana nan don Allah dan annabi ka tadda shi in mu mun yadda ka ci uban shi amma fa cin uban shi da aya ko hadisi har ka kakkarya mana shi